ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم babu wata musiba da za ta samu wani a karan kansa ko cikin dukiyarsa ko ‘ya'yansa sai da tsarawar Allah da hukuncinsa, duk wanda ya imani da Allah da ƙaddararsa da hukuncinsa, to Allah zai datar da zuciyarsa da sallama wa lamarin Allah da ƙaddararsa. Allah masani ne na dukkan komai, babu abin da yake ɓuya a gare shi.